sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Aisha ta ce tare da Salfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na Laraba 16 ga watan Satumbar shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filo da kanin labarai. Jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin rattaba hannu a fadar White House na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin Isra'ila da kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa. sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawa neman sulhu da ake yi kan makomar kasar afghanistan zai zama da wahala haka kuma za a ji cewa kallon da ake yi wa amurka a matsayin babbar ƙasa a duniya ya dasashe tun da donald trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar dubu biyu da goma sha shida. 2016 labaran kenan. Kwararru sun bayyana matakai da za a bi wajen shawo kan matsalar karancin abinci da kuma kuncin rayuwa a Najeriya da aka danganta ga iftila'in ambaliyar ruwan sama. Idan gwamnati tana so ta samar da abinci a cikin sauki, ta naɗa kwamiti na ƙwararru masana wannan hukumomin da su aka nada din. Taron ECOWAS a Ghana ya mai da hankali wajen magance matsalar rikicin siyasar Mali da mai da ƙasar kan turbar demokradiyya nan da watanni goma sha biyu. Muna kuma tafi da rahoto akan rasuwar sarkin biyu da ke jihar Borno a Najeriya da gurbin da ya bari. Mu akan wannan muka kuma aka yi gina mun ga ribar mun ga abun yana da alheri a tsaye. Murtala Faruku zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya. Kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. jiya talata shugaban amurka donald trump ya jagoranci bikin rattaba hannu a fadar white house na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin ƙasar isra'ila da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain waɗannan shugabanni masu hangen nesa za su saka hannu a yarjejeniyoyi guda biyu ta farko tsakanin isra'ila da ƙasashen larabawa a cikin fiye da kashi ɗaya cikin hudu na ƙarni a cewar trump ya kuma kara da cewa a tarihin isra'ila baki daya irin waɗannan yarjejeniyoyi biyu aka taɓa samu yanzu kuma mun cimma nasarar biyu a cikin wata guda kacal Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa Abdullah bin Zayed sun rattaba hannu kan yarjejeniyar da ake wa lakabi da Abraham Accord ma'ana yarjejeniyar girmama annabi Ibrahim uban Yahudu da larabawa. an gudanar da wannan zaman ne a shirar kudu ta fadar white house an fara cimma yarjejeniya tsakanin isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne ranar goma sha uku ga watan agusta sai kuma ranar juma'a da ta gabata ita ma ƙasar bahrain ta ce a hukumance za ta amince da ƙasar ta yahuda a matsayin ƙasa a ɗaya ɓangaren kuma jiya talata sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawar neman sulhu da ake kan makomar ƙasar afghanistan zai zama da wahala amma zai taimaka wajen rage kudaden da ake kashewa na yaƙi tare da haɗari ga amurka pompeo ya yi wannan firici ne daga washington yayin da ƙungiyar taliban da wakilan gwamnatin afghanistan ke ci gaba da tattaunawa a birnin doha na ƙasar qatar kwanaki hudu kenan domin cimma matsaya akan manufar samar da yarjejeniyar zaman lafiya da za ta kawo ƙarshen tashin hankalin da ya kwashe shekara da shekaru a afghanistan tattaunawar da amurka ta shirya an fara ne tun ranar asabar a babban birnin qatar inda aka baiwa bangarorin biyu damar amincewa da kawo ƙarshen tashin hankalin na dindindin da samar da yarjejeniyar raba madafin iko a afghanistan bayan janyewar dukkan dakarun amurka da na kasashen ƙawaye Nisar filo Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan, bari mu shiga babin rahotanninmu. Ƙwararru sun bayyana matakan shawo kan matsalar ƙarancin abinci da kuncin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fuskanta. Tare da danganta lamarin ga iftila'i na ambaliyar ruwan sama da kuma uwa uba. Ƙarin farashin man fetur da na wutar lantarki. Daga Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoto. Ɗaya daga ci abin da ya jawo rashin abincin ya kare a wurin mutane amma kuma ba karewa gaba ɗaya ba. Akwai wato saye a tsoraci mutane suna saye suna tarawa. Wasu wanda suke da shi yanzu akwai store store da ake da abinci birgit suna ganin kamar yadda ya kai farashin ma yanzu haka ma zai sake ƙarawa ne suke gani masu mugun nufi Allah ya kiyaye. Sannan uwa uba an san wurare da yawa ba a yi noma ba arewacin Najeriya nan. A Nijar an muna jin matsalolin da suke faruwa rashin wato inda aka samu matsalar ruwa da sauransu. su saboda haka mutane suke ganin kaman cewa shekara mai zuwa tsada abinci zai wala abinci shi yasa a yanzu ake tsada wannan abincin sakataren yada labarai na kungiyar manoma a Najeriya Afan Muhammad Magaji kenan cikin wani rahoto da babban bankin duniya ya fitar faduwar da aka samu a farashin man fetur da kuma annobar covid-19 ta sa najeriya cikin matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki wanda a cewarsa idan ba a gaggauta samo mafita da ka iya kawo sauyi to ƙasar za ta daɗe cikin wannan yanayi musamman a wannan yanayi da aka yi kari a farashin kuɗin man fetur da na wutar lantarki a ƙasar. A cewar Alhaji Sani wani babban ɗan kasuwa idan dambu ya yi yawa baya jin mai. abin da ya zo da sakulojin definitely ne za a samu a tsananin rayuwa in abinci ya yi tsada ai yanzu abincin manomanmu ne suke sayarwa eh, that is in tsada ya don a samu kuɗi to manoma su suke samun kuɗin kuma gwamnati ba ta iya suna wata ce za ta relieving ɗin su duka ba kuma relief za ta bayar just na ɗan wani ƙaramin yanayi ne wanda wani ba zai iya ci shi ba ce wata daya ko wani abu. Masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya yi ƙari da cewar. Ila aka ɗauki matakai sosai ba tana iya lalacewa wa talakawa ya zamanto abinci yana daɗa yin tsada su gagara saya lura da kuma karancin kuɗaɗe da ke hannun jama'a yanzu. Misali yanzu idan gwamnati tana so ta samar da abinci a cikin sauki ta naɗa kwamiti na ƙwararru masana wannan hukumomin da su aka naɗa ɗin su fito da kuɗin da gwamnati gwamnati ta kafa ko daga gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin karamar ko kuma gaba ɗayansa sai su sai wa'annan kayayyaki da farashin su ke faduwa din to kaga manomi zai samu riba su kuma sun siya sun ajiye sun ki su bari wa miyagun 'yan kasuwa waɗanda idan suka siya ya kare gaba ɗaya a kasuwa to za su shammaci mutane lokacin da gaba ɗaya abinci ya janye a kasuwa. Har ilau da daga cikin hanyoyin shawo kan wannan matsalar shugaba Muhammadu Buhari ya bai wa manoman kasar shawara wajen noma abinci a duba da cewa bata da kuɗin da za ta biya wajen shigowa da abinci daga wasu ƙasashen. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filin Hashim da ƙarin labaran. wani sabon rahoto da hukumar kula da yawon bude ido ta majalisar ɗinkin duniya unwto ta fitar jiya talata na nuni da cewa annobar coronavirus ta haddasa raguwar tafiye-tafiye a faɗin duniya a farkon watanni shida na wannan shekara bisa lafazin hukumar unwto samun raguwar tafiye-tafiyen daga watan janairu zuwa watan yuni na wannan shekara ya haifar da asarar dala biliyan 460 na kudaden shiga da ake samu daga masu yawon bude ido. wannan asara da aka samu ta ninka sau biyar wadda aka taɓa samu a shekarar 2009 lokacin da aka yi fama da matsalar tattalin arziki a faɗin duniya hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗi a wata sanarwa cewa ta yi kiyasin za a ɗauki tsakanin shekaru biyu zuwa hudu kafin tafiye-tafiyen yawon buɗe ido ya dawo daidai da na shekarar da sha tara. kallon da ake yi wa amurka a matsayin babbar ƙasa a duniya ya dusashe tun da Donald Trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2016 a cewar cibiyar bincike ta Pew. A wani zaben jin ra'ayin jama'a da cibiyar binciken wadda Amurka ke ɗaukar nauyi ta gudanar a kasashe goma sha uku. Ta gano kashi 41 cikin 100 ne na waɗanda aka ji ra'ayinsu a Birtaniya ke da ra'ayi mai kyau akan Amurka wanda shine kaso mafi karanci da aka taɓa samu a dukkan binciken da cibiyar Pew ta gudanar a ƙasar. kashi 31 cikin 100 na al'ummar faransa ke goyon bayan amurka da ke daidai da sakamakon jin ra'ayin da aka gudanar a watan maris na shekarar 2003 zaben jin ra'ayin ya kuma gano cewa yawancin illar da amurka ta samu a irin manyan kasashe kawayenta na da nasaba da yadda take tunkara annobar coronavirus kashi goma sha biyar ne cikin ɗari na kasashen da aka yi wannan bincike suka amince da yadda amurkan take tunkarar annobar jami'ai a sudan sun yi gargaɗin cewa ci gaba da samun ambaliyar ruwan da ake yi zai iya lalata gine-ginen tarihi ciki har da birnin mero mai ɗimbin tarihi idan har aka ci gaba da samun ruwan sama da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihi ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe makonni biyu ana samu ya haddasa kogin nile yin ambaliyar ruwan da ba a taɓa ganin irin ta ba wadda ta yi sanadin raba dabban mutane da mahallansu tare da haifar da barazana ga wuraren tarihi yanzu haka dai ambaliyar ruwan ta lalata ban ɗakin sarki na fadan mero tsohon birnin da ke gabashin kogin nile kusan kilomita 200 daga arewa maso gabashin birnin khartoum a gaida sarfilu hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc sake komawa zangon rahotanninmu. Taron shugabanni da gwamnatocin kasashen ECOWAS a kasar Ghana ya mai da hankali akan maido da kasar Mali kan turbar demokradiyya nan da kankanin lokaci. Ga wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas da ƙarin bayani. Ƙasashe takwas da shugabannin juyin mulkin ke halartar taron na Pedro Silo, Nigeria Goodluck Jonathan, shugaban ƙasar Togo Forig Nansegbe, Makisal ɗin Senegal, da Mark Kaborin Burkina Faso, da Kasayemi Osibanjo na Nigeria, da Muhammad Yusuf na Niger, da Alpha Kondi. da Alhassan Watara na Cote d'Ivoire, sai tawagar haɗin gwiwar da shugaban kwamiti na 'yancin mutane Kenal Asimi kweta shugaban ecowas kufa ado a wurin buɗe taron na tuntuɓar juna ya nace akan buƙatar a mayar da mali bisa turbar demokradiyya cikin gaugawa. This is my first assignment as chair of the ECOWAS authority. Wannan ne aiki na na farko a matsayin shugaban hukumar ECOWAS. Dalili na na wannan taron sauki ne. Wannan ƙasa ba ta buƙatar wani jinkiri wurin ɗirya gwamnati tabbatatta bayan abin da ya faru a ranar 18 ga watan Agusta yayin da aka hambari mu mai martaba Ibrahim Bubakar Keita. Shugaba Kufa Ado ya gode wa jagororin juyin mulkin da sun kabbari hambararren shugaban ƙasar ya tafi da duba lafiyarsa a ƙasar waje. Shugabannin dai na tattaunawa sirce inda za a fito da sanarwar bayan taro a lokacin da nake gabatar da wannan rahoto. Wani masanin tsaro Adam Bona ya ce a matsayin caman ECOWAS shugaba kufa aduna da karfin siyasa da ware da zai jagoranci taron wadda zai kai su game yadda mali bisa turbar demokaradiyya. Hali da ake ciki a mali musamman sahel Niger a Tobago, Burkina Faso bayan abinda ya faru waɗannan mutane ya kamata su kula yarjejeniya kan hayar za su ɗauka su magance wannan lamari musamman yayin da shugaban 'yan adawa ya su matattara taron magoya baya da sauransu. A wata ci gaba kuma wani babban malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Ghana Dr. Saidu Alidu ya jinjinawa shugaba Kufa Ado da yadda ya gayyato shugabannin kasashen ECOWAS su samu bakin zarin warware na mali mali ƙasa ce mai girma kuma tana da iyakoki da ƙasashe na afirka kamar biyar don shi rashin kwanciyar hankali a mali zai iya shafan sauran ƙasashen sahel hanyar warware rikicin na da muhimmanci ga duk sauran ƙasashen sahel ridwan allah muktar abbas sashen gausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas bari mu tsallaka biyu da ke jihar borno arewa maso gabashin najeriya inda rasuwar sarkin biyu mai martaba mai umar mustapha ya bar gibi da mutanen garin ke kokawa zai yi wuyar cikewa Daga Maiduguri ga wakilin Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton. Yadda aka yi jana'izar mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Umar Mustapha aliwi a ƙauyen Bikuta da ke karamar hukumar biyu a jihar Borno. Mai martaban ya rasu ne dai a daren Litinin a kuma asibitin gwamnatin tarayya da ke garin Gombe a cewar kwamishinan ma'aikatar yada labarai da al'adun cikin gida. Honorable Babakura Abba Jatau marigayin dan shekaru 80 da haihuwa ya rasu ne ya bar mata hudu da 'ya'ya 66 da kuma jikoki 73. Da na tuntuɓi barista Ibrahim Birma wanda kuma ya kasance shine shugaban mutanen da ke da alhakin naɗin wani sarki na ake kira kin meka ko ina haka sa gaba yanzu ga duk abin da ke cewa. Eh, girma cike da hawaye hmm. don tsakaninmu da shi age difference ma da kuma yadda ya rike mu ɗin uba ne so waye zai hau waye ba zai hau ba wannan bai taso ba hmm. amma dole ne kuma al'amarin duniya dole sai an yi shi kuma ni dai ba wanda muka zauna da shi muka magana Ko ba wanda ya kawo magana to ranka dai kamar shi da za a iya bayyana mai martaba ne irin halayyarsa ganin cewa kana ɗaya daga cikin makusantansa kuma na gaba gaba ma a fada eh to ni dai as chairman council of kingmakers da kuma one of his trusted confidence hmm. ni na san dai kun na gaya mana kada kai abin da zaka shiga kuɗi kuma al'amari da government an zo gaje ga inda za a yi a yi musu yi an ba da ya saba wani moral or religious ethics ba. Hmm. da mu kan wannan muka tsaya kuma aka yi gina mu mun ga ribar mun ga abun yana da alheri a tsaye hmm. ba ka yi kwaɗaya ka da hankalin kowa ba. to ko matasan cikin garin biyu suka ci da wannan rashi ga dai abin da muhammad chokola ya soma da cewa. eh matasan biyu wa mun yi babban rashin mutuka don sarki mai kyautatawa ne kuma mutum ne mai son jama'a. Hmm. wannan abun da mu babban rashi ne ubangiji Allah ya murgo da muke kuma ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamshe shi wanda kuma zai karbe shi kuma ubangiji Allah ya sa ya ɗauki irin halin shi. Dauda yadda girma da matasa suke so mai a yi ya wuce misali. Hmm. Yanzu wannan rashin nan an yi ma youth ne ba wai ma manya ba ne. Hmm. Wallahi sosai. Kamar ya ake tafiyar da al'amuransa da matasa ne a wannan gari na biyu. Ai duk problem na matasa an haka za su gaya mara. dankar yana ɗauka kan problem na shi. yanzu dai al'umman garin biyu su so makarkaɗe kunnuwansu ne su ji wani za zaɓo musu a matsayin sabon sarkin da zai maye gurbin marigayin alhaji mai umar mustapha aliyu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so. Za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga murtala sanyina da shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. duk da yake an sami ci gaba a tsarin demokradiyyar kasashen nahiyar afirka to amma fa da akwai gyara in ji shugaban babban taron majalisar ɗinkin duniya mai barin gado kilu ta jabo a yayin da jami'an tsaron najeriya na dss a kaduna suka gayyaci mai fashin baki mahadi shehu akan cancakar gwamnati akan sha'anin tsaro Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Litinin da ta gabata ne shugaban taron Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Muhammad Bande ya kammala wa'adin shugabancinsa na tsawon shekara ɗaya bisa wakilcin nahiyar Afirka. Farfesa Bande ɗan Najeriya ne da ke zaman jakadan ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya. Kuma ya rike mukamin mataimakin shugaba tun daga shekara ta da sha shida, kafin a zaɓe shi a matsayin shugaba a watan Satumban bara. a tattaunawar sa da muryar amurka bande ya ce a demokuraɗiyyance an sami ci gaba a ƙasashen nahiyar afirka to amma har yanzu akwai gyara idan aka kwatanta da wasu kasashen duniya ita demokuraɗiyyar nan abu ne na zaɓi na mutane hanyoyin zaɓi sukan iya bambanta wani lokaci ƙasashe da ke magana akan zaɓi sai ka ga cewa su ba su son a yi zaɓi wanda ba su suke so ba akwai zargi iri-iri misali akan a biya wasu a wasu kasashe domin wata manufa akwai wannan amma akwai kuma hulɗa wadda take tana yiwa daidai take ta taimakon juna amma ita demokradiyya an santa akan a ba kowa haƙƙin abin da zai yi akan zaɓen mutum ko wanda ake son ya shugabanci da sauransu to babu ƙasa wadda take da cikakken ma'auni akan demokradiyya ma'ana kowace ƙasa tana buƙatar gyara akan wasu abubuwa don za ka iske wasu sun ga an bar su baya wasu ana ganin ko an yi zaɓen ba a yi da su to duk wannan abu ne wanda shafi ba zaɓe kawai shine demokradiyya ba zaɓe na da muhimmanci ga demokradiyya in an shi daidai amma kuma a ga cewa bayan zaɓen an kula idan to jama'a sun yi abin da suka yi alkawari in ba shi kuma kada fidda su ya wuya kaga akwai matsala. ya za ka bayyana yadda demokradiyya take tafiya a nahiyar Afirka? Ai tafiya na da tarihi idan ka dubi shekara talatin za ka tambaya ina ake zaɓe yanzu za ka tambaya ke kai shekara talatin suna da yawa gare ka ni ma suna da yawa gare amma dai ina da wayo na da shekara talatin saboda ka ya kamata in za a duba dan duba da dan baya don kada a saurin suka in an saurin suka ba a ganin an ci gaba to akwai ci gaba kwarai da gaske a misali da kana da da tun wai a yi zaɓe shugaban ƙasa na nan yana so kuma shi cikin zaɓe shi faɗi amma yanzu ƙasashe da yawa ko a nafiya mu aka ta faru akwai ci gaba kuma sai a ci gaba da abin da a daidai a yi gyara. farkon makon nan ne jami'an hukumar tsaron najeriya ta dss a kaduna ta gayyaci mai fashin bakin nan dan asalin jihar katsina mahadi shehu wanda a 'yan kwanan nan yake caccakar gwamnatin tarayya da kuma musamman ta jihar katsina dangane da wasu al'amura da yake gani ba daidai ba da suka danganci matsalar tsaro mahadi shehu ya bayyana yadda ta kasance a tsawon sa'a ɗaya da ya yi a ofishin jami'an tsaron kafin su bar shi ya koma gida bayan dai na shiga minti sha na farko gaisuwa ce ta irin bako ya ta da bako minti arba'in da hudu na gaba kamar fenti ne ma Najeriya. kuma ina ji a matsayin shi na dattijo da ne ba yaro ba ne ba ya nuna cewa ba inda ba a samun matsala a rayuwa kuma ita babu wata matsala wata ta gagari gyara kiran da ya shi ne a cikin wannan hali da aka cike na najeriya na ƙasa da matsaloli daban-daban na siyasa na zamantakewa na addini na tattalin arziki ƙasa ya kamata mutane su ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa da gyara ta kaga wannan ai magana ce ba saɓani a cikinta gaskiya ne to sai dai gayyatar ta mahadi ta janyo hankalin wasu matasa a kaduna waɗanda nan take suka bi sawun sa zuwa ofishin jami'an tsaron na dss a ƙarƙashin jagorancin ambasada abdulmalik mai jama'a. mun zo ne mu raka alhaji dr mahadi shehu saboda wannan kokari da yake yi na fayyatar da mutanen najeriya su gaya musu gaskiya akan abubuwan da ke faruwa a jihar katsina muna so a ringa haka ba ma a katsina kawai ba a najeriya gaba daya arewa gaba daya kuma da najeriya gaba daya saboda gaskiya wannan rashin tsaro kowa na ganin abin da ke faruwa a katsina kuma an kashe miliyoyin kuɗi akan wannan harka na tsaro har yau ba zo karshe ba sai dai ma karuwa yake kuma kullun kashe mutane ake ba kwa gudun wannan fitowa ku ya zama kamar katsalandan ga tsarin tsaro tun daga ya tashi kawai akai a ba a tunanin mu ba katsalandan bane saboda mu a matsayin mu na matasa matasan arewa masu kishin arewa lokaci ya yi da kowa za mu fito mu gaya ma duniya abin da ake ciki za mu kuma wannan hanyar ne kawai za mu iya bada namu gudunmuwan na tabbatar da cewa tsaro ya dawo yadda yake da arewacin najeriya fargaban me kuke kuka biyo shi saboda mun ji an kira shi ne nan office din dss za a tambaya mai tambayoyi to mun fito mu nuna mu dss din da duniya cewa ya kamata su binciki gwamnatin jihar katsina ne ba wai shi za a kira a dinga mu tambayoyi ba to sai dai kuma mahadi shehu ya ce duk da wannan gayyatar da aka yi masa ba abin da zai sauya a lamuransa. Ina nan akan bakana, ina nan akan matsayina babu canji a ciki. Karkashin demokiraɗiyya fa idan ba ka son wani ya shari a kanka, in ba ka son wani ya soke ka, in ba ka son wani faɗi faɗi a ra'ayinsa dan Allah kai mai demokiraɗiyya ko wanda aka zaɓa ko wanda aka appointing ko wanda aka lika dan Allah ka ce gida. Maganar demokiraɗiyya magana ce ta kowa na da 'yancin kiɗin ra'ayinsa. 'Yanci na ne ra'ayina ne ba mai iya hana ni ba mai iya canza ni. Wasu na da alakanta irin wannan gayyata don an yi wa wani irin wannan obade mai lafiya da maganar tsaro. Ba ka fargaba kila a kalaman da kai na karshen nan game da gwamnatin tarayya akwai abin da za a kalla da iya kawo turnuku akan tsaro. Ina jira sai mun gani. Ni dai na san akwai wanda malaman addinai daban-daban tsinuwa suka yi suka yi zagi. Mutanen kudu suna nan kullum tsine wani gwamnati suke suna suke kira su yi zagi. In dai wa'annan mutanen ba a yi masu game da matsar tsaro ina jira in ga me za a yi maki idan masu saurare za su iya tunawa ko a cikin shirinmu na ciki da gaskiya mahadi shehu ya bayyana wasu tarin hujjoji da yake zargin gwamnatin aminu bello masari ta jihar katsina da wawure kudaden jihar har kusan naira biliyan hamsin da biyu da sunan yaƙi da matsalar tsaro da ke addabar jihar tabbatattun takardu wanda suka samu asalinsu daga cibiyoyin gwamnatin jihar katsina sun tabbatar da cewa ba a gaya ma mutanen na gaskiya ana gaya masa kare kare ana yin sama da faɗi da dukiyarsu da kan shi gwamnan nan ya kalli mutane ce musu wallahi ina jin kunyar kallon idanuwan tsanawa a cikin idanuwan su saboda ban san me zan gaya musu ba saboda na kasa kara rayuwarsu a inda ake zama na tsari na hankali kamar ta daga ran nan da shi da dukkan gwamnatin sauka amma yana nan zan akan kujerar nan kuɗin da ake kashewa daga shi daga wata na shida na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin wannan shekarar abin da suka ɓannatar suka kashe a cikin harka ta almubazzaranci biliyan hamsin da biyu da sunan cewa wai an kashe su ne a kan tsaro sai abin ya bayyana cewa yawan kuɗin da ake kashewa na karuwa da yawan kuɗin da mutanen da ake kashewa. to sai dai a wancan lokacin mataimaki na musamman na gwamnan katsina akan sha'anin watsa labarai murtala ibrahim kafur ya musanta waɗannan zarge-zargen. alhamdulillah kusan dukkan inda yake koke za ka iske abubuwa ne da idan kai amfani da hankali kai amfani da iliminka da kuma ko da gama garin tunani ne na ɗan adam ka zanna ka ce a gwamnatin da ta shekara kusan muna iya cewa shidda a yanzu wanda ba a ida cika shiddan ba ga baki ɗaya gwamnatin da duka shekarar ta biyar da 'yan watanni sai ka fito kana zargi na kukan an taɓa kaza an kwashi kaza a can wane ɓarawo ne ko kuma wani ya ɗauki kaza ko an ɗauki kaza an ba mu wani abin da kake togon kana dogara da shi wata hujja ce wadda wanda duk yake iya ɗaukar ta ya baka baka da tabbacin amince shi baka da tabbacin sahihanci shi yana mai tabbatar maka daga lokacin da gwamnatin right honorable aminu bello masari ta anshi ragaman mulki zuwa yanzu da nike maka magana naira biyar da ta shigo jihar katsina wanda ta shafi harkar tsaro babu abin da gwamnatin mai girma matawallan hausa da latin katsina rayu ta aminu bello masari ta yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen hausa nasiru adamu el hikaya da isa lawal ikara cuba hero ne ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jiya talata shugaban amurka donald trump ya jagoranci bikin rataba hannu a fadar white house na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin ƙasar isra'ila da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain waɗannan shugabanni masu hangen nesa za su saka hannu a yarjejeniyoyi guda biyu ta farko tsakanin isra'ila da kasashen larabawa a cikin fiye da kashi ɗaya cikin hudu na karni a cewar trump ya kuma ƙara da cewa a tarihin isra'ila baki ɗaya irin waɗannan yarjejeniyoyi biyu aka taɓa samu yanzu kuma mun cimma nasarar biyu a cikin wata guda kacal a ɗaya ɓangaren kuma jiya talata sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawar neman sulhu da ake kan makomar ƙasar afghanistan zai zama da wahala amma zai taimaka wajen rage kudaden da ake kashewa na yaƙi tare da haɗari ga amurka pompeo ya yi wannan firici ne daga washington yayin da ƙungiyar taliban da wakilan gwamnatin afghanistan ke ci gaba da tattaunawa a birnin doha na ƙasar qatar wani sabon rahoto da hukumar kula da yawon bude ido ta majalisar ɗinkin duniya unwto ta fitar jiya talata na nuni da cewa annobar coronavirus ta haddasa raguwar tafiye-tafiye a faɗin duniya a farkon watanni shida na wannan shekara. Bisa lafazin hukumar UNWTO, samun raguwar tafiye-tafiyen daga watan Janairu zuwa watan Yuni na wannan shekara ya haifar da asarar dala biliyan 460 na kudaden shiga da ake samu daga masu yawon buɗe ido. Kallon da ake yi wa Amurka a matsayin babbar ƙasa a duniya ya dusashe tun da donald trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2016 a cewar cibiyar bincike ta pew a wani zaben jin ra'ayin jama'a da cibiyar binciken wadda amurka ke daukar nauyi ta gudanar a kasashe goma sha uku ta gano kashi 41 cikin 100 ne na waɗanda aka ji ra'ayinsu a birtaniya ke da ra'ayi mai kyau akan amurka wanda shine kaso mafi karanci da aka taba samu a dukkan binciken da cibiyar pew ta gudanar a kasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da karfe takwas agogon Najeriya kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon Ghana za ku ji abokan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama muna miƙa ta'aziyar mu ga 'yan uwa da iyalai da kuma al'ummar biyu baki ɗaya bisa rasuwar mai martaba sarkin biyu alhaji mai umar mustapha wanda ya rasu a daren talata allah ya gafarta masa ya kuma ba wa al'umma da iyalansa haƙurin wannan babban rashi. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni. Sai injiniyan mu na yau Aisha Sule ce ke muku fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya daga nan birnin Washington DC.